mu leƙa Kannywood. Jaruman Kannywood guda biyu da a wannan sati ko kuma a cikin wannan shekara ta 2023 tauraruwa suke ci gaba da haskawa da kuma suka fi yawan maso masoya yanzu haka a masana'antar ta Kannywood da ma shafukan sada zumunta da ma fadin Afirka inda ake kallon wato fina-finan Kannywood. Idan muka kawo wato jaruma Nafisa Abdullahi wadda za a iya cewa a dukanta ta yi shirin wannan labari na kuma za a iya cewa ta yi suna kwarai da gaske sai dai za a iya cewa bayan ficewar ta ta aka fara sarfulesin na jarumai a daban-daban idan muka ɗauki sabuwar jarumai jarumta wato shirin na labari na wato Fatima a wato Hussaini wadda ake kallanta yanzu haka a matsayin wacce take jagoranta ko kuma take jan wannan shiri na labari na wanda kuma duka kwata-kwata bata daɗe da shigowa masana'anta ta ma Kannywood ba wanda za a iya cewa a cikin kankanin lokaci wannan fim na labari na ya haska ta kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka sannu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ko fara zuwa ku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar karaura don samun sababbin shirye-shiryenmu a yau za mu tattauna ne dangane da wato a labaran da suka shafi masana'antar kanewar a inda kuma za mu ɗauki jarumai mata guda biyu Nafisa Abdullahi Fatima Hussein a jihar Kaduna a wacce ta fito yanzu a matsayin wato ita wannan Sumayya a da shekarun baya ko kuma a ce shekarar da ta gabata Malam Aminu Saira ya samu sabani a tsakaninsa da Nafisa Abdullahi har ma ta jingine masa wannan fim nasa mai suna labari na wanda a wannan dalili Malam Aminu Saira ya tafka asara mai ɗumbin yawa wacce dole ya dakatar da shirin na labari ina na zuwa wani lokaci wanda yanzu haka maganar da ake wato aka yi rafilesin na wato Fati Washa bayan saka Fati Washa kuma ita ma aka kawo wannan sabuwar jaruma wato Fatima Hussein daga jihar Kaduna sai dai rol ɗin da Fatima ta ɗauka ya ja hankulan mutane kwarai da gaske ta hanyar nuna tattako da hakuri da rashin damuwa da duniya har ta kai ga mutane da dama na yi mata kyaututtuka da dama cikin manya-manyan kyaututtukan da aka yi ma Fatima hussein har da kyautar mota ta kuzan zurutun kuɗi sama da naira miliyan shida wadda wani ya gwangwaje ta ta a matsayin halayen da take nuna a cikin wannan fim na kirki wato ya burge shi wannan kaɗan daga cikin abubuwan da wato suke faruwa kenan masana'antar kaniwood da kuma yadda wato rol ko kuma hawa mataki na fim yake jawo ma jaruma ɗaukaka da ma kuma ja mata wasu abubuwa na mamaki.